صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na kokun son wanda yake kawo muku al'amura da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murayi masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa wanda zan gabatar da kuma tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya sai kuma shirin na duniyar mu a yau daga nan idan akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran duniya da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sadi usman katsina ko kun san. Jama'a masaurare saurare Assalamu alaikum yau Asabar 28 ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda daidai da goma sha tara ga watan Muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1382 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan Muharram na shekara ta 61 hijira kamariya. a rana irin ta wuce rubutattun yakin karbala waɗanda suka hada da sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma 'ya'yan shahidai da mata suka soma tafiya zuwa sham inda fadar yazid dan ma'awiya take a birnin damascus duk da irin mawuyacin hali da imam sajjada alaihi salam da kuma yar uwar mahaifinsa sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare ta suka shiga tare da sauran waɗanda suke cikin tawagar amma duk da hakan sun nuna juriya da jarunta da tsayin daka wajen kin miƙa waya ga azzaluman mahukunta na kufa inda suka tona asirinsu da kuma irin zaluncin da suka yi wa zirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kisan gilla da suka yi wa jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam a Karbala kamar da kuma suka yi tir da abinda mutanen Kufa suka yi na hada kai da gwamnan Yazidu dan Muawiya a Kufa Ubaidullah bin Ziyad wajen kisan zirar manzan Allah bisa umarnin zir dan ma'auya dai an tafi da su zuwa birnin damascus na kasar sham wato syria a halin yanzu da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 28 ga watan agustan shekara ta 1993 firaministan isra'ila na lokacin isaac rabin da shugaban kungiyar kwatar 'yancin kan inawa malam yasa arafat. suka rataba hannu akan yarjejeniyar sulhu wadda shugaban kasar amurka na lokacin bill clinton ya shirya a birnin washington a cikin yarjejeniyar yasar arafat ya amince da samuwar isra'ila bayan shekaru 45 da kafata sannan kuma isra'ila ta amince ta mayar da ikon wasu yankuna da ta mamaye a yakin shekara ta 1967 ga falasdinawa daga sai har da gaza sai dai wannan yarjejeniya ba ta sami karbuwa ba a tsakanin falasdinawa domin kuwa suna kallon hakan a matsayin ha'inci a gare su hakanan kuma yahudawan sahayuniya ba su amince da yarjejeniyar ba domin kuwa amincewa da isa karbin ya yi da wannan yarjejeniya na amayarwa falasina wani bangaren yankunan su suna ganin cewa hakan cin amanar yahudawa ne kuma daga ƙarshe dai sakamakon hakan ne wani bai yahude ya harbe ishaq har lahira kuma isra'ila ba ta yi aiki da ko ɗaya daga cikin alkawalin da ta rataba hannu a kan su a cikin wannan yarjejeniya ba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu an bude taron ƙasa da ƙasa dangane da yankin kudancin asiya tare da halatta wakilan ƙasashen iran da saudiya ana ci gaba da harkar kasuwanci tsakanin kasashen iran da afghanistan sannan an sami ragin kudaden fito har zuwa na kashi 70 cikin 100 mutane biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar gurɓataccen allurar rigakafin cutar covid-19 da aka yi masu mai suna modena na ƙasar amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran an bude taron ƙasa da ƙasa a birnin bagdaza na ƙasar iraki da manufar tattauna matsalolin tsaro da fahimtar juna tsakanin ƙasashen yankin asiya ta kudu da kuma sake gina ƙasar iraki shugabanni da wakilai daga kasashen yankin da kuma wasu kasashe daban sun sami halartar taron kamfanin dilanci labaran iran press na kasar iran ya nakalto hussein amir abdullahiyan minista harkokin wajen kasar iran a jawabinsa na farko a taron na bagdaza yana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana maraba da dukkanin shawarori masu amfani ga ci gaba da aiki tare a yankin kudancin asiya da tekun farisa ya kuma kara da cewa kasar iran a shirye take ta ba da gudunmawarta wajen sake gina kasar iraki bayan kubutar da ita daga hannun kungiyar daesh 'yan shekaru da suka gabata wannan dai shine taron farko wanda amir abdullahiyan yake halatta a kasashen waje a matsayinsa na ministan harkokin wajen kasar iran ana sa ran taron bagdaza zai tattauna batutuwa da dama wanda suka hada da yaƙi a ƙasar yemen matsalolin ƙasashen syria da kuma lebanon sabon shugaban ƙasar iran dai ya bayyana cewa kyautata dangantaka da ƙasashe makwabta na daga cikin muhimman al'amuran da gwamnatinsa ta sa a gaba kakakin kungiyar kamfanoni masu fitar da man fetur da dangoginsa zuwa kasar afghanistan daga nan kasar iran ya bayyana cewa harkokin kasuwanci na ci gaba kan iyakokin kasar da kasar afghanistan kamar yadda aka saba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto hamid hussein kakakin kungiyar kamfanonin man fetur da dangoginsa yana cewa jami'an shige da fice na kungiyar taliban ne suke kula da kan iyakokin kasar afghanistan kuma sun sauwaka shigar da kayayyaki daga kasar iran zuwa kasar su tare da ragin kudaden fito har zuwa kashi 70 cikin 100 ga wasu kayakin labarin ya kara da cewa kofofin shiga kasar afghanistan daga kasar iran na lardin ostani radawi da kuma kurasan junubi duk a buɗe suke kuma harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya dace shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bane cewa shigo da allurar rigakafin cutar covid-19 daga kasashen waje yana ƙarƙashin kula na ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar don tabbatar da ingancin alluran rigakafin cutar ta corona kafin a fara yi wa mutane kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice na kaltora ec yana faɗar haka a safiyar yau asabar a lokacin da yake jagorantar kwamitin yaƙi da cutar covid-19 na ƙasa a nan birnin tehran raisi ya kara da cewa kasar iran tana cikin wani mummunan hali dangane da cutar ta corona ko kuma covid-19 don haka ya kara yin kira ga sojojin kasar da kuma wasu kungiyoyin sa kai da su yi iyakar kokarinsu don yaƙi da wannan cutar tare da ɓangaren gwamnati masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar japan ta tabbatar da cewa mutane biyu sun rasa rayukansu sanadiyar gurbataccen allurar rigakafin cutar covid-19 na kamfanin modena na kasar amurka da aka yi masu kamfanin dilancin labaran reuters ya ce mutanen biyu wa'anda 'yan shekaru fiye da 30 zuwa 40 ne sun mutu ne bayan an masu allurar rigakafin cutar covid-19 na kamfanin modena karo na biyu jim kaɗan bayan an yi masu allurar a ranar alhamis da ta gabata ce dai gwamnatin ƙasar japan ta dakatar da amfani da gurɓataccen allurar rigakafin cutar corona mai suna modena guda miliyan 100,630 wanda ta rarraba su ga cibiyoyin alluran guda 863 a duk faɗin ƙasar labarin ya kammala da cewa halin yanzu dai ba a da tabbacin cewa allurar ce ta kashe mutane guda biyu amma an san cewa an yi masu allurar rigakafin don haka bincike ne zai tabbatar da abin da ya kashe su a bangaren wasanni kuma gurgu ɗan wasa da ƙasar iran mai suna rohullahi rustami ya sami lambar yabo ta zinari bayan da ya daga karafa masu nauyin kilogram 234 a gasar paralympic wanda ake gudanarwa a halin yanzu a kasar japan rostami ya sami nambar zinari ne bayan da takwarorinsa na kasashen china da kuma masar suka kasa daga nauyin da ya daga kasashen china da kuma masar dai su ne suka zo na biyu da na uku a jere tare da daga nauyin kilogiram 215 da kuma 213 tare da wannan nasarar da a hali yanzu kasar iran ce kasa ta 24 a yawan maki a cikin gasar ta paralympic 2020 wanda ke gudana a hali yanzu a kasar japan masu sauraro karshen labaran duniyan kenan masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Barka mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku batutuwa da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka. Har ila yau muna tuntuɓar ƙwararru da masana da suke mana ƙarin haske kuma sai ƙarin haske ga masu saurare game da waɗannan abubuwa masu mahimmanci da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su zaɗin shirin wanda zai mayar da hankali ne kan batun amincewa da masar dokokin najeriya ta yi da sabuwar dokar haƙar man fetur da iskar gas da a kwashe sama shekaru ashirin ana tafka muhawara a kai ba tare da cimma matsaya ba da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar su abin da kai manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu kuma shirin namu zai ci gaba watakila kamar yadda masu ware suka ji tun da fari shirin namu zai mayar da hankali ne kan batun amincewa da masar dokokin najeriya ta yi da sabuwar dokar haƙar man fetur da iskar gas da aka kwashe sama shekaru ashirin ana tafka muhawara a kai ba tare da cimma matsaya ba a nan yana da kyau mu wa masu ware bayani game da wannan doka ita dai wannan sabuwar dokar da ake sa ran za ta buɗe ƙofar zuba jari ga masu ruwa da tsaki akan harkar mai da iskar gas za ta kuma ba da damar sake fasalin raba arziki da ake samu daga bangaren tattalin arziki musamman ga yankunan da ake haƙo man fetur a cikinsu. Shi ma shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Ahmad Lawan ya yi wa 'yan majalisu saboda amincewa da sabuwar dokar domin majalisun da suka gabata sun yi ta bakin kokarinsu wajen sake fasalin dokar ta man fetur amma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. idan masu ware suna iya tunawa dokar da najeriya take aiki da ita a harkokin man fetur kafin yanzu mai suna petroleum act an kafa ta ne tun a shekara ta 1969 lokacin da a gano arzikin danyen man fetur a kasar tunda ta zama doka daga yanzu za a dinga kiranta da suna petroleum industry act wato pa a takaice maimakon pib kamfanin mai na nnpc zai zama na 'yan kasuwa maimakon na gwamnati har ila yau dokar za ta haɗe dokokin harkokin man fetur na najeriya guda goma sha shida waje ɗaya za a sauya wa kamfanin mai na nigerian national petroleum corporation nnpc a takaice zuwa national petroleum corporation ko kuma npc a takaice daga cikin abubuwan da wannan doka ta kunsa ya haɗa da cewa za a kafa wata hukuma ta daban mai suna national petroleum regulatory commission wadda za ta dinga kula da su za ta dinga kula da sa ido kan ayyukan kamfanin hukumar za ta maye gurbin sauran hukumomi irin su department of petroleum resources da petroleum equalization fund ma'aikatar man fetur mai suna ministry of petroleum resources za ta koma ministry of petroleum incorporated daga cikin tanadin da aka yi a dokar za a ware kashi talatin cikin ɗari na riba da ake samu daga nan daga man da najeriya ke sayarwa domin ayyukan haƙo mai a yankuna da bincike nuna akwai mai a cikinsu dokar ta kira wannan da suna frontier basin wurare na kan tudu da ba a fara haƙo mai a cikinsu ba domin sayarwa bugu da ƙari su ma al'ummomin da ake haƙo fetur a yankunansu za a ba su kashi uku cikin ɗari na duk abin da aka kashe yayin haƙo mai domin haɓaka yankunan nasu ta hanyar wani asusu da ake kira da host committees trust fund kafin yanzu kafin yanzu ana bawa jihohi da ke da arziki kashi goma cikin ɗari ne yan majalisar tarayya sun bayyana cewa kashi uku cikin ɗari zai kai tsabar kuɗi har dala miliyan ɗari biyar a duk shekara fiye da naira miliyan ɗari biyu sai dai dokar ta tanadi cewa hatta ga ruwan da bututun mai ya wuce ta cikinsu za su rika samun kashi uku cikin ɗari a wannan kuɗi sai dai wasu da dama na ganin cewa masu kuɗi da 'yan boko ne kawai dokar za ta yi wa amfani amma banda talaka a nasa ɓangaren malam kyari shugaban babban kamfanin man fetur na najeriya npc ya musanta waɗannan kalamai inda ya ce misali idan masu zuba jari suka shigo ƙasar aka samar da masana'antu ai za a samu ayyukan yi sosai sannan gwamnati za ta samu dukiya za ta yi wa al'umma aiki da zarar dokar nan ta ɗore za a ga ayyuka sun samu sosai jarin 'yan kasuwa zai bunƙasa za su shigo ƙasar nan za a samu damar wadatar da ƙasar da iskar gas da kuma lantarki. ila yau malam kyari ya bayyana cewa talakawa ne ma za su fi cin ribar wannan sauyi da aka samu ya ci gaba cewa abu sananne ne a duniya cewa masana'antar mai tana cike da rigingimu masu yawa a cikinta shi yasa kullum idan aka tashi gyara sai a kasa yi daga cikin abubuwan da suka sanya aka kasa cimma matsaya kan yin gyaran fuska ga wannan doka na tsawon shekaru ashirin shine na farko ba a samu cikakkiyar alaka tsakanin majalisun dokoki da wannan tarayya ba a tsawon shekaru ashirin da suka gabata a lokutan baya an yi ta kokarin a gyara dokar amma sai ka ga ko dai shi shugaban ƙasa na lokacin yaƙi ko kuma 'yan majalisu su ki amincewa to sai dai masu saurare za su so san dalilin da ya sa aka cimma wannan matsaya mai cike tarihi a wannan karan to a nan malam kyari ya faɗi cewa bambancin da aka samu a yanzu shine akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin 'yan majalisar dokoki da ɓangaren zartarwa wannan ne sa aka cimma nasara wajen kawo ƙarshen wannan kai ruwa rana da aka daɗe ana yi a cewarsa haka zalika ya nuna cewa an samu dama tattaunawa da manyan kamfanoni da abin ya shafa na ƙasashen waje na cikin gida masu ruwa a tsaki kan harkokin da suka shafi man fetur da gas a najeriya na ci gaba nuna gamsuwa da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na sanya hannu kan dokar inganta harkar mai wato pib a takaice idan masu ware suna biye da mu a ranar litinin 16 ga agustan da muke ciki ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu kan wannan dokar bayan da majalisun dokoki na kasar suka amince da ita a watan jiya wata baya da masu sharhi kan harkokin tattalin arziki suke yi shine wani sauyi dokar za ta kawo ga harkokin man fetur a najeriya malam kyari ya ce dokar za ta sauya abubuwa masu yawa a najeriya daga cikin abubuwan da ta sauya din na farko shine za a samu zuba jari sosai a bangaren man fetur a da ba a tantance abubuwan da idan mutane sun zuba jarin su zai fito abu na uku kuma shine rashin tabbas ɗin da ake da shi a ƙasar ya sa kamfanin da dama ba su zuba hannun jarin su a najeriya wannan doka za ta kawo ɗorewar zaman masu sa jari kuma zai ba dama a mai da hankali kan ayyukan iskar gas da a baya ba a ɗauke ta a bakin komai ba kuma ba a mai da hankali a kanta. shi ko gyaran bangaren iskar gas zai kawo wa kasar arziki da gyaran yanayi kamar yadda ya ce abin da hulɗa shugaban kamfanin ya faɗa shine ya ce dokar za ta gyara batun yadda ake samar da man fetur a kasar da yadda ake amfani da shi a da can ba a yi ba saboda akwai dokoki da suka hana ruwa gudu saboda gudun sauyin matakin gwamnati na rashin tabbas za a samu yanayi mai kyau na sarrafa ɗanyen man fetur a gida don amfanin al'umma to sai dai masu sharhi ko kuma masu fashin baki kan harkokin tattalin arziki sun bayyana ra'ayinsu daban-daban game da wannan sabuwar doka inda wasu ke ganin matukar aka yi amfani da ita kamar yadda ta dace to ko shakka babu za a samu ci gaba kuma za a ci gajiyar wannan abin musamman wannan doka da aka sauya amma sai an ɗauki tsoron matakai a cewar su da suka dace da nuna ba sani ba sabo domin ganin cewa wannan lamari ya tabbata yayin da wasu ke ganin lamarin zai kare ne kawai akan talaka da ba shi da sarki sai Allah kuma bai san hawa ba balle sauka farashin mai zai koma yadda 'yan kasuwa ne kawai za su rika damawa yadda suke so suna sa farashi yadda ya musu don talaka ne kawai zai kara zama talaka shi kuma mai kuɗi da masu hannun jari wata hanya ce ta sake buɗe musu za su azata kansu to sai dai lokaci ne kawai zai bayyana gaskiyar wannan al'amari ma saurare da yake lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗaga aya a nan sai a biyo mu a makon gobe domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma don wani sassa lafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo www.hostv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio da TV BOH Teheran. A madadina ni shugaban masoya radio da TV BOH Teheran Ibrahim Ramadake da daukacin membobin kungiyar masoya radio da TV BOH muna miƙa sabon mu zuwa ga tsohon ma'aikacin sashen hausa na rediyo boh Malam Tijjani Lawali da Magaran na rasuwar mahaifiyarsa Allah ya ji da rahama kuma Allah ya sa mutuwa hutu a gare ta su kuma iyalansa su malam Tijjani Lawali da magaran tsohon shugaban sashen Hausa na rediyo Tehran Allah ya ba su hakurin jure wannan rici daga mai sauraron ku shugaban masoya radio da TBBOH kuma ma'aikaci a da Radio International Abuja Ibrahim Ramadake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOH jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi maɗaɗai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama mika saƙon ta'aziyya ta zuwa ga shugaba oka kwata-kwata babban mai gida a gidan rediyon telebijin gaskiya da ke nan jihar da magaram wato malam tijani lawali da rasuwa ta mahaifiyarsa to da fatan allah ubangiji ya ba da haƙurin jure rasi zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki kuma a madadin sunana a madadin sunan al'ummar da ke nan garin madatai muna isar da saƙon ta'aziyya zuwa ga dukkanin yan uwa da dangi da ma ma'aikatan rediyo telebijin gaskiya da suke nan shahada makaram da ma dukkanin masoya wannan tasha ta rediyo gaskiya muna isar da saƙon ta'aziyya zuwa gare su da fatan kuma Allah ubangiji ya sa wannan marigayya ta huta da fatan kuma Allah ubangiji ya shiga dukkan al'umma musulmi da suka riga ya mu gidan gaskiya mu kuma da muka saura Allah ubangiji ya ba mu kyakkyawan guzuri na garin tarda su rediyo ta hira an ku tashi lahiya a sunana sun maɗantai daga nan jihar da magarin a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum sashi Hausa na biyu ce Iran. Magana Buba ya manja balwa daga karamar kwama bala jihar Adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga Alhaji Kaka Manga mai kamfanin Omo Jalingo sai Sanusi Pizze Jalingo akwai Full Marshal 'yan zaɓe na jihar Taraba Alhaji Son mai coca Jalingo sai Iliya mai shayi garkin daura melhorar a ba zan tuya manta da albasa ba ina gaishe da dukkan ma'aikatan voh hausa iran ina gaishe da hiroma da yake ma'aikaci a sashen fulatanci na kodin radio international abuja a ina gaishe da ibrahim dan fulani maraban yawuri da ke kibbi ina gaishe da bala yaro mada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rajin voh hausa amurya jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da sami Musuma Ɗattai ta hudu Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne domin in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki yau ma kuma kamar kullum insha Allah ina farawa da Isuhu Maɗattai da Magaram sai kuma Hussein Star kasuwar kwalliya da Magaram akwai Mansur Sule Maɗattai da Magaram sai kuma Litoro da Magaram akwai na Agwa Faci nan da Magaram sai kuma Abdul Aziz Prince Ungo Share Zamna nan da Magaram akwai Rabe Mai Aski shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da Magaram akwai kuma na kowa zangunan bagri a nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka shi sani da abdul kibiya anguwar kadamari ta nan da magaram sai kuma habu tela kangarawa da magaram akwai mamman buniya yakuba awashe ina mika sakon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mikanci da shayi a garkin daura assalamu alaikum radio boh tayaran murya musulunci sunana shugaba iliya mikanci da shayi garkin daura ina so ku bani dama in aikata ziyata ga babar marigami ni awar juju bisa rashin danta muhammadu to muna addu'a allah wani ji kansa allah gafarta masa allah ji kan musulmi kuma allah ba baya hakuri mu da muka saura allah ka ba mu cika da imani ina aikata ziyata ga hawa juju a nan zanjar jamhuriyar nijar da magaran na gode radio boh da wannan dama da kuka bani suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare. alaikum sauraro na iran barka lokaci da fatan kowa yana lafiya ina kana rabin kowa din jihar jihar da magaran to sakon gaishe gaishe da nake zan gaida sansi garma dai aminu ofisa bil makalin dawa mati dan kore haji ali akwai letro akwai abdul aziz fredi akwai wani da su ji eleman duka masu sauraro ne ke muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar na farko ina gaida a gidan shaf labo ina gaida muji soja mai adaidaita sau ina gaida <laughs> ina gaida sani letana gidan wanka ina gaida bizik mai shayi da wata gidan wanka ina gaida letoro mai isansi ina gaida alhaji isiya mai isansi yawwa ina gaida sunusu garin madatai ina gaida yusuf garin madatai ina gaida malam iliya mai kanti da shago garkin daura ina gaida tayar m tayar jamblo ina gaida sirraja gambi to na kuna agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum radio ta hirani mai magana mamman lawal mai dawa a jamhuriyar Nijar a birnin Agadis. Ina fatan za ku bani dama in gefe gefe kamar yadda na saba. Ina da Lamindo a jamhuriyar Nijar a birnin Agadis. Ina da Sani mai sai da tsuntsaye a babban birni na birnin Yamai har Banda. Ina da Abdallah Malohiya a jamhuriyar Nijar a birnin Agadis ya ce Masarata. Ina da Shaham a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Ina da. Jikku Dogari ne a jamhuriyar Nijar a birnin Agadas. Ina gaida sarkin Mahalba a jamhuriyar Nijar a birnin Agadas. Ina gaida sarkin Baka na birnin da a jamhuriyar Nijar a birnin Agadas. Ina gaida duka wanda suke cikin sauran na radiyo mai albarka ina musu fata alheri. Wassalamu alaikum wa huta Assalamu alaikum biyu Hausa. kuna ta da bukari daga fara agar su fure nijar yau da farko za mu gabatar da gaishe-gaishen namu farko muna gaida hassan barka akwai alhaji akwai hamza akwai banzema akwai sanusi sultana atawa akwai bambambuna yakuba awashe akwai zuwa akwai miji soja a daidaita sahu akwai biri zuwa akwai hamza yaro na agadez assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shawaran ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa da zo daga nyame babban birnin nijar gai shagaisha na na wannan ranar ina gaida sanusi ibrahim fanna tsibirin dogon dutse ina gaida yusuf matsattai sanusi matsattai ina gaida mutanen agadas da bangar zuwa gaisa ina gaida mutanen mutanen maraɗi da zandar jinjina ta ban girma zuwa gare su ina gaida musa hamma nyami lawali andu da sauran jima'a kowa ana mai fata na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio voa ta hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar? yau ina son radio voa ta hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan radio voa ta hausa a ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyame ina gai gaida malam musa hamma da ke zaune a birnin niyame ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam umar da ke zaune a birnin niyame wanda an kai sani da dan tankari ina gaida malam rabi ororo bawa da gida ina gaida malam abdulhamidu kolaho daga karshe nake cewa radio biyu hausa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna kamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran Iran na Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wannan shirin ne domin in yi sakon gaishe gaishe kamar da kuke babu dama kamar haka. Akwai abokina ji Soja mai rai sahu a nan da magaram akwai Agwa a bakin ofital a nan da magaram. Eh akwai Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya akwai Kaduru Diga ga mutanen Warshe akwai Ilyas Yakuba akwai Iliya mai kanti garkin Daura akwai Isa Musa wanda yake a birnin Niamey akwai Ilyas wanda yake Agaras akwai kuma abokina Alkasum wanda shi ma a agaras in na komo nan zandar akwai dozaman takasimo to akwai shugaba rami aski shugaban kungiyar masu kira sauraron radio ta jihar da magaram eh kuma ba zan manta da habu dan feti kalamari ba mutar a wazge kuma akwai umar taku umar bakin birji ba zan manta da isu malattai ba sunushi garin malattai assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa barkan mu da wani haka mai magana da wani an daga jamhuriyar niger to kasantuwar yau rana ce ta gaishe gaishe zan ba da gaisuwa ta ga dukkan yanwa da suke sauraron mu a ko'ina suke a faɗin duniya musamman in je a jihar agadas akwai lawali muhammadu abbali akwai kuma muhammad shi ma da yake garin durku akwai lawali ahi shi ma da yake garin durku kuma garin niyame shi ma ina ba da dubin gaisuwa da fata kai zuwa ga babanmu alhaji addi allah ta'ala ya kara masa lafiya da nisan kwana ina gaida kuma malam musa hamma da yake a nan babban birnin Miami da dai dukkanin yan da suke sauraron mu a wannan lokaci yana ba su gaisuwa da fatan alkhairi. Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. Assalamu alaikum gidan radio musulunci na Iraq ina ma kowa barka da wuni na farko dai sunana Habu Tela Kangarawa Zanzibar. ina so ku ba ni dama gada yan uwa da amna arziki na farko ina gada president raba mai aski ina gada musa badamas konstantinus amadattai lawi rabe kulani kulmasta idi shagali da duka kowa da kowa ina gaida ku wanda kuke sauraron muryar musulunci ta iran Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbale wanda ke zamana a agarsu jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu a ƙarshen mako domin gaida 'yan uwa da ka arziki. Na farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai littafai a nan dogon masallaci na agadas. Ina gaida Abdulhadi mai littafi a kasuwar gabas. Ina gaida Malam Hamza mai kayan miya a kasuwar gabas. Ina gaida Suleiman mai sayar da mai a kasuwar gabas ina gaida eh, iliya bugobiri a bakin duwan ina gaida fami alhaji abbali dukkansu a duk inda suke ina gaida su ina gaida lawali andu ina gaida abdo kibiya ina gaida letoro mai essence ina gaida yakuba awashe ina gaida iliya mai shahi garkin daura ina gaida dukkan jama'a masu saurare fatan alheri To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa, wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. To jama'a, yau mun zo muku da wani sabon littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanarmu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta, don haka masu sauraro ku gyara zamanku domin sauraron littafin. Kamar kullum yau ma masallacin unguwar Ɗorayi da ke cikin garin Kano cike yake da matasa da magidanta har ma da yara suna sauraron wa'azin da ake yi duk a duk la kamar kullum yau ma masallacin unguwar Ɗorayi da ke cikin garin Kano cike yake da matasa da magidanta har ma da yara suna sauraron wa'azin da ake yi a duk laraba ƙarshen sati a wannan masallacin mai albarka. Malam Adam shi ne malamin da yake gabatar da wannan wa'azin duk ranar Laraba. A yaushe ana samun jama'a da dama suna zuwa wajen sauraron wa'azin da yake gabatarwa, hatta da yara ƙanana ba a bar su a baya ba. Wasu su ne suke kawo kansu yayin da wasu yaran tare suke zuwa da iyayensu. Kamar kullum yau ma kowa ya natsu yana sauraron Malam Adam. wanda yake bayani akan irin amanar da Allah ya ba ma iyaye wajen kula da 'ya'yansu kamar yadda ya zamo al'ada ta mutane da dama idan suna sauraron wa'azi za ka samu kowa jikin shi ya yi sanyi saboda ana karanta maganar Allah sai dai da dama wasu zukatansu sun yi sanyi ne kadai a lokacin da suke zaune inda ake gabatar da wa'azin suna barin wajen shaidan yake samun damar shiga zuciyarsu ya kawar musu da duk wani imani da ya shiga zuciyarsu Wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare a zukatan mutane, da wuya za ka samu cikin mutum goma a samu mutum biyar waɗanda ba sa da wannan ɗabi'a. Za ka samu ko makabarta mutum ya je iyakar jimamin da zai yi na lokacin kaɗan ne kafin wani lokacin kuma ya koma ga aikata saɓon da yake yi. Duk da ɗan adam Allah ya yi shi mai saurin mantuwa sai dai mutum ne masu ƙarfin mutane masu ƙarfin imani da jajircewa wajen aikin Allah ba basa sa barin shaidan ya samu damar shiga zukatansu bare ya yi nasarar tarwatsa imaninsu. Malam Adam ya ci gaba da faɗin kamar yadda kuka sani yau kun san sati na uku kenan muna magana akan abu ɗaya ba komai bane ba ba komai ba ne ya sa muke maimaita ta saboda wannan abu shine babbar matsalar da mu iyaye muke fuskanta a wannan zamani kuma dole sai mun jajirce wajen yaƙar wannan musiba da shaiɗan yake shiga mana da ita har cikin gidajenmu Allah da ya halicce mu ya damka amanar ‘ya'yanmu a gare mu wanda kafin kowa ya zo duniya sai da ya ɗauki alkawarin zai yi duk wani abu da Allah ya shar'antar mashi tabbas haka yake Allah ya saka amanar ‘ya'yanmu a kanmu kuma akwai ranar da kowa zai tsaya a gaban Allah domin ya faɗi wani irin kiwo ya yi amanar da Allah ya bashi bayan an yi addu'a wani ya tashi yana faɗin za a je akwatin gudunmuwa da ya kamata a haɗa malam. duk wanda yake da hali daga nan zuwa jibi zai iya kawo tallafinsa haka kowa ya tashi ya fita wasu suna mai jimamin tafiyar malam ƙarar hon ce ta sa mai gadi ya yi saurin tasowa ya zo ya buɗe gate da gudu motar ta shiga rike baki mai gadi ya yi yana faɗin wai yau kuma wa ya taɓo mana alhajin Allah wannan irin tada ƙura haka yana rufe gate ɗin ya ruga zuwa wajen alhaji Bayan ya bude mashi ƙofa ya duka yana faɗin barka da dawowa alhajin Allah. Hannu ya daga mashi yana faɗin yauwa sannu motar kalla yayi yana faɗin gaskiya yau an taɓo alhaji amma kuma ai yau laraba daga wajen karatu yake kai ina jin dai a hanyar sa ta dawowa nan aka bata mashi rai da sallama alhaji ya shiga gidan cikin gidan shi wasu yara su biyu da suke zaune a falo suna kallo ne suka amsa sallamar shi da gudu suka tashi suka nufi wajensa suna zuwa suka rungume shi suna faɗin sannan zuwa dadi dariya yayi ya ce yauwa na ya na gan ku ku kaɗai a falo ina sauran suke ɗayar macen ce ta ce ai anti mubina tana ɗakin yaya jamil suna kallo murmushi yayi ya ce to ina ita da take namiji ne ya ce sun fita ita da yaya ƙarami siyo ice cream Dariya yayi ya ce to ina momi wata farar mace take sakowa daga bene fuska ta dauke da murmushi cikin muryar yara ta ce ita kuma momi tana sama tana jiran dadi saurin kallo saman benen suka yi gaba ɗayansu suka sa mata dariya karasowa ta tana faɗin sanda zuwa yace ce yauwa momi ya gidan ta ce gida gashi babu daɗi tun ɗazu muna jiran dadi ya dawo mu ci abinci amma ya ji ya tsaya a waje Ai na san yau Laraba kuna tsayawa karatu amma ai ba kwa irin wannan dadewar. Tsaki Alhaji ya yi tare da zama kusa da ita yana faɗin wallahi ke ma kya faɗa. Ai dai daga yau na daina tsayawa karatun nan dama can ni ba wani zuwa nake ba. Kawai da dan dai Alhaji Sambo ya matsa mini ne. Amma dama irin wannan malaman da kaga suna karatu to ƙarshen maganar su zaka ji sun kare ta da neman taimako wannan malamin sati uku kenan yana magana ɗaya ni wallahi gani nake ma kamar da ni yake eh mana yau sati uku da fara zuwa amma bai da magana sai ta kula da yara sai ka ce an faɗa mashi bana kula da yara na yau da ya gama shine ya rufe da maganar wai zai tafi karatu madina to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya A madadin gidan rediyon da ke ƙarƙashin tashar talabijin na Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin Radio Hausa hace daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankalin duniya. To shakka babu harin da kungiyar IS ta ɗauki alhakin kaiwa a filin jirgin saman Kabul na ƙasar Afghanistan. wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da ɗari ciki har da sojin amurka sha uku na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankalin duniya a baya-bayan nan a cikin shirin za mu yi wawaye kan abin da ya faru da mahalin da ake ciki da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin to madalla akalla mutum 300 aka rawaito sun rasa rayukansu kana wasu sama da 150 suka jikkata a harin na ranar alhamis da kungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa a filin jirgin saman kabul na ƙasar afghanistan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar da mutuwar dakarunta 13 yayin harin harin na bom an kai shi ne a katangar filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai da ke kabul a yayin da 'yan ƙasar suke ci gaba da neman tserewa bayan da kungiyar taliban ta kwace mulki lamarin ya faru ne sa'o'i kaɗan bayan gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun gargaɗi mutanensu da su guji zuwa filin jirgin sama saboda yiwuwar kai hararen wani rashin ƙungiyar is a ƙasar afghanistan shugaban amurka joe biden ya sha alwashin farautar waɗanda suka kai hare-haren na kabul ya kuma ce za a ci gaba da aikin kwashe mutanen da ake yi duk da barazanar maharan an dai ya bayyana harin da mafi muni ga sojojin amurka afghanistan tun bayan na shekarar 2011 kawo yanzu dai sama da mutum dubu ɗari ne aka kwashe daga kasar ta afghanistan tun bayan da ƙungiyar taliban ta kwace mulki ƙungiyar taliban da ma sauran ƙasashen duniya sun yi allah wadai da waɗannan har-haren jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da harin da aka kai ranar alhamis mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran sa'id khatib zade ya yi tar da kakkausar murya da harin ta'addancin mista hatib zade ya yi fatan za a kafa gwamnati mai cikakken iko a kabul cikin gajeren lokaci haka kuma iran ta yi fatan hukumomin da abin ya shafa za su ɗauki nauyin kare rayuka da dukiyoyin jama'a kawo yanzu dai dubban afganiyawa ne ke tsammanin marabuka na ganin an fitar da su daga kasar a daidai lokacin da wa'adin da amurka ta ɗibar na ficewar dakarun ƙasa da ƙasa daga ƙasar ta afghanistan a ranar 31 ga wata ke ƙara karatowa ƙasashen duniya da dama dai sun sanar da kawo ƙarshen kwashe mutane daga ƙasar bayan jamus da oland da canada da australia ƙasashen da suka haɗa da italiya spain norway da swaziland duk sun sanar da kawo ƙarshen kwashe mutane a ranar juma'a yayin da ƙasashen birtaniya da kuma faransa ke kan kammala kwashe mutanen su a wani lamari da ake kallon martanin amurka game da harin rundunar sojan amurka ta sanar a cikin daren jiya juma'a da kai wani harin jirgi marar matuki wanda a yansa ta ce ta kashe wani babban mamba a kungiyar is a yankin khorasan wanda shine ya sanar da daukar alhakin kai harin na filin jirgin saman kabul harin dai shine irinsa na farko a hukumance da amurka ta kai tun bayan harin na ranar alhamis wanda a yayansa sojojin amurka sha uku da fararen hula kimanin tasa'in suka rasa rayukansu a daidai lokacin da alƙalumman waɗanda suka mutu a harin ke daɗa ƙaruwa an bayyana gwamnatin joe biden na ci gaba da shan suka daga kawayenta da kuma 'yan hamayya lamarin da ya faru dai ya jefa gwamnatin amurka cikin tsaka mai wuya duba da halin da kasar ta afghanistan ta fada tun bayan da amurka ta shiga kwashe dakarunta daga kasar ba tare da wani shiri ba masana dai na ganin dole ne amurka ta yi wani shiri da kungiyar taliban da ta kwace mulki game da halin da ake ciki a kasar ta afghanistan kafin dai lamarin ya kasance irin hakan jama'a da dama sun sha aza ayar tambaya kan su ne 'yan taliban kuma mecece manufarsu kan hakan kuma ga sharhin da dr alharun muhammad masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya ya yi mana ita wannan ƙungiya ta samari na ɗaliban an ta kai ruwa rana da su na ya za a yi tunda wancan karan da suka kafa gwamnati kamar shekara ashirin akwai lokacin da wakilan gwamnatin suka je birnin washington suka gana da tsohon shugaban america george bush a kan yarjejeniyar ya za a bullo mu abubuwa a wannan lokacin america ta sa ido a kan arzikin da ke a tekun caspia caspian sea wannan waje yana da gas wanda ana ana kyasta zai kai lita tiriliyan uku wanda shine ake tunanin amerika ta sa ido a kan wannan to a lokacin da su taliban suka je suka gana da jami'an gwamnatin amerika a wancan lokaci shine ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna shine ya za mu amfana da wannan gas da ke caspian sea su gwamnatin afghanistan ta ɗaliban su yadda amerika ta zo ta ɗibi wannan arzikin fetur din a shigar da shi ta afghanistan a fitar da bututu yadda zai shiga cikin tekun india indian ocean daga nan a san wasu kasashe ne suke dasawa da america har a da bututun fetur din ya shiga zuwa atlantic kogin atlanta atlantic ocean daga nan kuma kaga ya shiga ƙasar america to wannan yarjejeniya ta watsi ba iya kulla komai ba so dole america ta zo ta yaƙi ɗaliban din to daga baya kamar shekara uku da suka wuce gwamnatin tsohon shugaban america trump an zo an fara yarjejeniya ko da yake kafin nan shugaban america obama wanda ya ba trump ya ba da kafa na a zauna a yarjejeniya tsakanin manyan kasashe musamman america da taliban a birnin doha a ƙasan qatar to a nan har ɗaliban suka buɗe ofis manyan shugabanninsu suka je aka rika tattaunawa daga baya aka gayyaci jami'an gwamnatin afghanistan aka je aka zauna aka yadda cewa sojojin amerika za su janye jikinsu dakta wani batun kuma da ake ta tababa a kan shi shine ya aka yi su waɗannan 'yan taliban suka zo suka kwace mulki salin alin daga hannun gwamnatin kabul To, akwai fassara guda uku da ake bayarwa. Shugaban Amerika ya yi jawabi, ya ce su sun kan abin da za su yi. Sun kashe kuɗi sama da tiriliyan ɗaya wajen horarwa sayan makamai ba da kuɗaɗe da allowances mutanen afghanistan musamman jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro to sun yi iyakan abin da za su iya yi saboda haka tun da mutanen afghanistan ba su shirya su rike kansu ba to ita amerika za ta janye kanta to ta janye na biyu akwai fassara cewa mutanen afghanistan sun gaji da baƙi su zo su ci gaba da basu kaka gida a ta zubar da jini ba su da kwanciyar hankali saboda haka wannan ya taimaka amerika ta janye ta yanke shawara ta janye ta kuma janye so sai ya zamana mutanen kasan afghanistan suka yi maraba da waɗannan ɗalibai amma an fara samun masu turjiya waɗanda suna cewa ba su yarda da tsarin ɗaliban ba to ba mu sanya za ta kaya ba yanzu fasara na uku da ake ba da wannan tashin tashina da yake gudana a kasan afghanistan shine cewa anya waɗannan kuwa da gaske ne za su iya wannan musuluncin da suke cewa ko ko dai suna da wata manufa ne to sun yi hira da 'yan jaridu 'yan kwanaki da suka wuce a wannan hira sun sake tabbatar ma da duniya cewa batun keta haƙƙin ɗan adam da ake zargin su suke yi da cin zarafin mata ba wannan kowa zai shakata ya wala to yanzu halin da ita wannan gwamnatin ta matasa na ɗaliban a ke ciki kira turukta el harun yanzu kamar ya zata kaya ne tsakanin taliban da kuma amurka da ma sauran kasashen duniya. Ba mu san ya za ta kaya ba tsakanin ɗaliban da Amerika da kuma sauran kasashen duniya. A wancan karan da su ɗaliban suka kafa gwamnati kasashe uku ne suka kulla alaƙa da su. Ƙasan Saudi Arabia sai dunkulallen daular kasashen Laraba da Pakistan. To yanzu hanyar yanzu ana ganin akwai rawan da ƙasan Pakistan za ta iya takawa wajen kawo sulhu da samun zaman lafiya a ƙasan Afghanistan. To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ku tarbe mu a wani shirin inda kuma za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawar a kasance lafiya. to masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara an bude taron ƙasa da ƙasa a birnin bagdaza na ƙasar iraki da manufar tattauna matsalolin tsaro da fahimtar juna tsakanin ƙasashen yankin asiya ta kudu da kuma sake gina ƙasar iraki shugabanni da wakilai daga ƙasashen yankin da kuma wasu ƙasashe daban sun sami halartar taron kamfanin dilancin labaran iran press na ƙasar iran ya nakalto hussein amir abdullahiyan minista harkokin wajen kasar iran a jawabinsa na farko a taron na bagdaza yana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana maraba da dukkanin shawarori masu amfani ga ci gaba da aiki tare a yankin kudancin asiya da tekun farisa ya kuma kara da cewa kasar iran a shirye take ta ba da gudunmawarta wajen sake gina ƙasar iraki bayan kubutar da ita daga hannun kungiyar daesh 'yan shekaru da suka gabata wannan dai shine taron farko wanda amir abdullahiyan yake halatta a ƙasashen waje a matsayinsa na ministan harkokin wajen ƙasar iran ana sa ran taron bagdaza zai tattauna batutuwa da dama wanda suka hada da yaƙi a ƙasar yemen matsalolin ƙasashen syria da kuma lebanon sabon shugaban ƙasar iran dai ya bayyana cewa kyautata dangantaka da ƙasashe makwabta na daga cikin muhimman al'amuran da gwamnatinsa ta sa a gaba kakakin kungiyar kamfanoni masu fitar da man fetur da dangoginsa zuwa kasar afghanistan daga nan kasar iran ya bayyana cewa harkokin kasuwanci na ci gaba akan iyakokin kasar da kasar afghanistan kamar yadda aka saba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto hamid hussein kakakin kungiyar kamfanonin man fetur da dangoginsa yana cewa jami'an shige da fice na kungiyar taliban ne suke kula da kan iyakokin kasar afghanistan kuma sun sauwaka shigar da kayayyaki daga kasar iran zuwa kasar su tare da ragin kudaden fito har zuwa kashi 70 cikin 100 ga wasu kayakin labarin ya kara da cewa kofofin shiga kasar afghanistan daga kasar iran na lardin ostani radawi da kuma kurasan junubi duk a buɗe suke kuma harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya dace shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bane cewa shigo da allurar rigakafin cutar covid-19 daga kasashen waje yana ƙarƙashin kula na ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar don tabbatar da ingancin alluran rigakafin cutar ta corona kafin a fara yi wa mutane kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto ra'isi yana faɗar haka a safiyar yau asabar a lokacin da yake jagorantar kwamitin yaƙi da cutar covid-19 na ƙasa a nan birnin tehran raisi ya kara da cewa kasar iran tana cikin wani mummunan hali dangane da cutar ta corona ko kuma covid-19 don haka ya kara yin kira ga sojojin kasar da kuma wasu kungiyoyin sa kai da su yi iyakar kokarinsu don yaƙi da wannan cutar tare da bangaren gwamnati masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar japan ta tabbatar da cewa mutane biyu sun rasa rayukansu sanadiyar gurbataccen allurar rigakafin cutar covid-19 na kamfanin moderna na kasar amurka da aka yi masu kamfanin dilancin labaran reuters ya ce mutanen biyu wa'anda 'yan shekaru fiye da 30 zuwa 40 ne sun mutu ne bayan an masu allurar rigakafin cutar covid-19 na kamfanin moderna karo na biyu jim kaɗan bayan an yi masu allurar. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu